أعوذ بالله الشميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسرتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وداد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau sha takwas ga watan Sha'ban hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam, dubu ɗaya da ɗari da tara, kuma yau biyar ko ko shida ne biyar ga watan biyar miladiya takwas a wannan masallaci namu masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na mako mako تفسير من أبو دانا سورة العلق وتشي سورة تسعين دشدة أتكن جير سورة القرآن بإذن الله زام تاش آية تشدة بسم الله وانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا bismillahir bayan Allah subhanahu wataala yayi umarni da ayi karatu kuma yayi bayani akan cewa shine ya sanar da ɗan adam hanyar karatun ta rubutu ta kuma hanyar alƙalami a inda ake bayani akan eh, wannan ayoyi guda biyar da suka gabata su ne ayoyin farko da suka fara sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani mai girma malamai kuma suka ce wannan saukar da waɗannan ayoyin ita ce mafi girman ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam domin Allah madaukakin sarki ya canza tsarin duniya daga bin son zuciya da aikata abin da aka ga dama da ra'ayin wasu a dawo abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya yadda da shi kuma ya saukar. to bayan duk Allah madaukakin sarki bayani akan wannan nuni akan cewa wannan addinin na ilimi ne babu yadda za a yi mutum ya ce yana musulunci amma ba zai yi karatu ba to musuluncin su zai kasance wani addini wanda ya kasance tauyayye dole sai da karatu to bayan Allah ya bayani kan wannan sai ya ba mu labarin wani abu da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam a farko farkon da a wasa. malamai suka ce bayan saukar waɗancan ayoyi guda biyar a matsayin ayoyin farko da suka soka ga annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan ayoyin da za su zo har zuwa ƙarshen sura daga aya ta shida har zuwa aya ta ƙarshe a surar to ba lokaci ɗaya suka sauka ba an samu tazara domin wasu ayoyin sun sauka kamar yadda malamai suke cewa an saukar da suratul muzammil ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila an saukar da waɗannan sannan an saukar da ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir sannan an saukar da ayar da ke cikin suratu shu'ara wa anzir ta al-aqrabi da makamantansu to waɗannan ayoyin da za su da za a karanta mana su har zuwa ƙarshen sura malamai suka ce sun sauka ne sakamakon wani abu da abu jahlin wanda ɗaya daga cikin gaggagaggan kafirai ne na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suka fi cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi sallama ya rika addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa ko dai na umar ko shi abu jahal ɗaya daga su ya musulunta da addu'a na sama kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi na cewa Allahumma izza hadha dina bi ahaddi rajulaini ilayka ya Allah ta'ala ina roƙonka ka ɗaukaki addinin musuluncin nan da ɗaya daga cikin mutanen da kake so ko dai abu ko umar to waɗannan mutanen guda biyu sun cutar da musulunci a farkon lamari sai Allah ta'ala ya taimaki sayyidina umar radiyallahu anhu ya musulunta Allah ya karɓi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam shi kan abu jahal bai musulunta ba malamai suka ce dalilin saukar waɗannan ayoyin kamar da al-imam al-bukhari ya ruwaito al muslim ya ruwaito al-imam ya ruwaito sannan al at-tabari a cikin tafsirin sa shi ma ya ambata duk da al bukhari bai kawo shi a matsayin sababin saukar ayoyin ba amma sauran malamai sun ambata su a sun ambata labarin a matsayin sababin saukar waɗannan ayoyi cewa wata rana abu ya ce ma mutane ألا ترون أن محمدا يمعر وجهه بين أظهركم ce yanzu kun kyale Muhammadu kuna kallonsa ya zo kawai ya ta sa goshin shi a ƙasa goshin shi na koma yana zama ruwan ƙasa wai sallar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi shine sai yake cewa wallahi la ata'anna ala raqbatayhi ce wallahi sai na je na taka wuyan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi na ji yace sai ya je ya taka wuyan annabi sama idan ya ga annabi sama yana sallah shi ke nan ran nan ko annabi sama yana sallah a masallacin Ka'aba Abu Jahal ya tafi shi ya dawo a guje mutanen su suka ce a'a me yasa baka je ka aikata abin da yi ba yace wallahi ra'aitu wadiyan ko ra'aitu khandaqan min nari ya ce wallahi na hango wani gwalolo katotar rami ne cike yake da wuta shine na gugu da gudu to shine Allah madaukakin sarki sai ya saukar da waɗannan ayoyin ana bayanin abin da Abu Jahalin ya aikata saboda yana ganin shi mai duciya ne mai faɗa a jini a cikin garin Makka azzalimi ne shi yace sai ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah sakamakon wancan abin da ya niyya aikatawa Allah madaukakin sarki ya hana shi aka nuna masa wani wagegen kwari wani wagegen gwalalu, wani wagegen rami daga wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya nuna masa shi ya tsorata ya firgita ya fito masallaci a rikice a guje ya kasa aikata wannan munan nufin nasa da ya yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah madaukakin sarki shi yake ce mana kalla a'a innal insana la yatgha lallai dan adam la yatgha yana ketare iyaka Allah abinda ake ce ma at-taghawa ko at-tughyan shine ketare iyakar Allah ga iyakar inda Allah madaukakin sarki ya aje mutum sai ya wuce wannan wajen shine ake ce masa at-tughyan ko a ce masa at-taghawatu ketare iyaka to dan adam ɗabi'arsa idan ba Allah maɗaukacin sarki ya masa gandakatar da tarbiyya ingantacciya ba la yatsa haƙiƙa yana ƙetare iyakar Allah yana jin shi wani ne yana jin shi ya isa yana jin zai iya aikata komai a cikin duniyar nan saboda an ra'a an ra'a wai dan yana ganin shi mawadaci an ra'ahu staghna dalilin da ya sa ɗan adam ya tsara an ra'ahu saboda yana ganin shi ya isa mai dukiya ne shi malamai suka ce wannan hamzar da shinun da ta'u ta istaghna domin fi'ilin na ai alghina ne asalin kalmar kenan mai harfa uku zainun da nunun da kuma alifin maksura to sai aka ce istaghna to sai suka ce wannan alhamdatu wasin wata ba littalab bane lil mubalagha dan yana gani shi ya kai matuka a wadata kamar yadda kake cewa istajabani istada'awtu Allah fastajabani na roki Allah fastajabani sai ya amsa mu fastajabani ai fa ajabani kenan so daga wannan alhamdatu wasin wata din ba dan nema bane ba kamar na istighfara bane fara ya nema a gafarta masa istarhama ya nema a tausaya masa amma wannan istar shi lil mubalagha ne kaiwa matuka dan yana ganin ya isa Allah maɗaukacin sarki a Qur'ani ya sassoci yawan dukiya da rashin tarbiyya shi yasa duk lokacin da kaga Allah ya maka buɗi yana baka wadata to ba ɗagawa ya kamata kama Allah ba tsoro ya kamata ka ji ka fara tunanin cewa anya wannan dukiyar ba rabona nake ci ta duniya ba rabona nake ci na duniya ba kaga Allah ya ba mu labarin ƙarunu dukiya Allah madaukakin sarki ya bashi ya halakar da shi da ita sannan Allah ya ba mu labarin sahibul janna a cikin suratul kafi ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا توجوك يا جربا واتش دجا الله أظن دا سوء إذن الله ملوك تنسك يا باب تندوك يا تو يزمي رك أجنس وغنوان يا قتل ومسو سندية على كالساق sannan kuma ya rika bin hanyoyin da zai bi domin ya ga amfani da dukiyar nan a cikin abin da Allah subhanahu wa wataala yake so kuma ya yarda da shi annabi sama ya lissafa wasu abubuwa guda hudu yace la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an 'ilmihi fi ma afna an 'ilmi an an umrihi fi ma afna wa an shababihi fi ma abla sannan wa an 'ilmihi fi ma 'amila bihi sannan wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa dan adam ba zai gushe ba sai an masa tambayoyi guda hudu a filin tashin alkiyama za a tambaye shi game da rayuwarsa ya yi karar da ita rayuwar da Allah ya bashi numfashi da shekarun da ya yi da watannin da ya yi da awoyin da ya yi da mintunan da ya yi da sakwannin da ya yi za a bincika sannan za a tambaye shi game da tsufansa game da ƙuruciyarsa kai ya aka ya tsufar da kuruciyarsa Allah ya ba shi ƙarfi a matsayinsa na matashi to ya yi ƙarar da wannan kuruciyar tasa ta samartakarsa ya yi abin da Allah ke so ko kuwa a yaji ya ta aikata abin da Allah bai so sannan wa an ilmihi fi ma'amila bihi sannan za a tambaye shi game da ilimin da Allah ya bashi ilimi ne da ilimin ya yi aiki da ilimin ko kuwa ya rika alfahari da ilimin sannan وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه إتقوى دوك يا تنبيا جزاء ممتن من أين اكتسبه تإنا يسامع إنا يسامع وفيما أنفقه تنبيا تبيكما يا أكي أنفاني دوك يا قارد إتا kaga sauran duk tambayoyi dai za a ma mutum an an umrihi fi ma afna tambaya daya an shababi fi ma abla tambaya daya an ilmihi fi ma'amila bihi shi ma tambaya ɗaya amma an malihi min aina tashabahu tambaya ta farko kenan ta ina ya sama sannan na biyu tambaya ta biyu wa fi ma'anfaqahu ina ya amfani da ita to kaga abin da ake bukata ce shi yasa Abdullahi na abbasin radiyallahu anhu yake cewa ita dukiya abin da ake bukatar a gare ta abu biyu ne ana bukata an yutlaba an yutlaba min khairin ko min haƙƙi sannan wa an yunfaqa fi khairin a neme ta da gaskiya gaskiya da gaskiya sannan kuma in aka tashi za a yi amfani da ita to ya amfani da ita a cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma abin da zai ɗorar da mutum ranar lahira zai ci gaba da cin eh, ko ya mutu zai ci gaba da cin gajiyarsa to irin wannan dukiya ita ce nan sama ya yaba a hadisi sahihi yake cewa ni'mal malu salihu lirrajuli salih madalla da dukiya ta gari wacce aka neme ta ta hanyar halas sannan ta fada hannun mutumin kirki wanda zai yi amfani da ita ta hanyar halas ta hanyar da Allah madaukakin sarki yake so idan ko ba haka ba to sai duke nan ta jawo mutum halaka ta ja masa halaka da bala'i ya taɓe ya lalace ƙarshe ko kafin ya mutu dukiyar ta gudu ta bashi ko kuma a bashi da dukiyar shi ya gudu ya batta ya tafi ya batta sannan kuma ya tafi lahira hisabun au iqabun fi zawati a masa hisabun naira da kwabo shi yasa sai talakawa sun shiga aljanna da dadewa sannan masu dukiya za su shiga wannan tabbataccen abu ne saboda me saboda talakawa hisabun su dan kadan ne in sun ba Allah a duniya shi kuwa mai dukiya sai an masa bin kwakwati nawa ya samu kaza a ina ya samu wannan ta hanyar halas ya sama Suka ga baki daya in ya ci sai ya tsallake idan ku bai ci ba bayan hisabi kuma sai azaba Allah shi kyauta to kaga abin da ake bukata ce nan nan Allah madaukakin sarki yana ba mu labari ya ce innal insana la yatgha lalle dan adam yana ketare iyakar Allah yana nuna shi wani ne an ra'ahu stagna wai dan yana ganin shi mawadaci ne ya samu wadata malaman tafsiri da yawa suka ce wannan ishara ce zuwa ga Abu Jahl amma ka'ida ta tafsiri ka'ida ta usulul fiqh al-ibratu bi umumi al-lafz la bi khususi sabab yanzu nan kan ka zo ka ce kai Abu Jahl ake nufi shi yasa sai Allah ma ya ce innal insana la yatgha lallai dan adam da Allah ta'ala bai masa Gam gamdakatar ya samu ingantacciyar tarbiyya ba to yana ƙetare iyaka Allah saboda ya ga yana da wadata Allah shi kyauta shi Allah madaukakin sarki yace inna ila rabbika ruj'a inna ila rabbika ruj'a lallai makoma ga baki ɗaya a wajen ka take kada dukiyar mutum ta zata ta sa shi ya zata cewa ai in aka gama rayuwa a duniya kuma ba lahira a'a inna ila rabbika ruji'a duk idan aka gama rayuwar gabaki ɗaya nawa aka sama me aka yi a duniya hidimomin nawa aka yi to gabaki ɗaya wajen Allah za a koma sannan a ruji'a din nan aka koma kawai shi sai a koma sannan sai a yi hisabi sai a yi hisabi a yi bincike sannan bayan an yi hisabi an yi bincike to daga nan kuma sai a yi jaza'i jaza'i wato sakamako a tafi a ce to a je kaza a je wanda ya tafi aljanna wannan kuma ya tafi wuta to arruji'a ke shi yasa malamai suka ce arruji'a almarji'a wato makoma kenan lallai makoma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala take duk da baki ne an gama rayuwar za a koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah mana kuji sake shi ara'aita alladhi yanha ara'aita alladhi yanha shin kaga wannan da yake hana a ra'aitar labiyan shin kaga wannan da yake hana abdin abdan idha salla 'abdan idha salla shin yanzu kaga wannan da yake hana bawa idha salla idan yayi salla zai yi salla sai hana shi salla nan ara'aita alladhi yanha alladhi yanha malamai suka ce ismun mausul ne yana komawa zuwa ga abu jahalin abu jahal ake nufi ara aita yanha kaga wannan da yake hana abdan din shi kuma abdan nan ishara ce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so wanda Allah madaukakin sarki ya zaba masa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحان الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تونان عبدا أنا نفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كاد waccan الشد الإمام البخاري imam رواية سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه radiyallahu anhu da al-Imam Muslim da al-Imam kaga ita ce nan abu jahalin ya shirya ya ce bari ya tafi sai ya je ya hana annabi sama sallah shi cewa ma wai manzon sama yuma'iru wajhahu wai manzon sama kawai sama fuska shi kasa yake wai su jada da annabi sama yake ma Allah sallar da yake kawai bata fuska shi yake da kasa yace to sai ya hana shi ya ce idan an yaga annabi sama yana sallah la ata'anna ala ala ala ala raqbati ko raqbatayhi wallahi sai na je na taka wuyansa yace sai ya taka wuyar. annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi zai je yayi Allah madaukakin sarki ya sha makanta tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam aka sanya wani gwalalo na wutar jahannama aka nuna masa cewa in ya sake ya karata wallahi sai ya fada ciki shi yasa a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya take yayi wallahi da shi ya ga mala'iku da shi mala'iku sun kama shi da ya take ya je ya ce zai taka annabi salama ko ya kai inda annabi sama yake to sai mala'iku sun kama shi akwai ruwa ta ce la ta'khudannahu al-mala'ikatu udwan udwan wallahi sai mala'iku sun kama gabarsa sun babballa kowace gaba sai sun ballata a jikinsa kuma sai jama'a sun gani to shine nan abdan idza salla ara'aita alladhi yanha abdan idza salla shin kana ganin shin kaga wannan da yake hana bawa idan yayi sallah ga ubangijinsa malamai suka ce wannan tambaya ce ta mamaki su'alu ta'ajjudin ne tambaya ce ta ban mamaki ta mamaki أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى شن كاجا ولا أبو ضم ماكي أشي باو ألا زي يسلى كما من زن ألا صلى الله عليه وسلم يزوي حنا يسلى أرأيت أرأيت إن كان على الهدى أرأيت shin ba ka ganin in kana alal huda idan ba wannan mai sallah ya kasance akan shari'a yake kuma ya ce zai hana shi sallah ba ka gani ya ɗauko kansa babban aiki mutum yana kan shari'a shi yasa hatta hana masallaci a hana wani abu na alkhairi a masallaci ko karatu ko sallah ko karantar da mutane a ce an hana yi a masallaci ai Allah madaukakin sarki ya kira shi a matsayin babban zalunci ko wa na azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa ta'ati kharajiha wane ne a cikin azzalimai ya fi zalunci mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu fiye da wanda ya hana masallatan Allah a ambaci sunan Allah a ciki a karantar da mutane a yi zikirin Allah zikiri na sunna a karanta alkur'ani a ciki a kira sallah a yi sallah duk wannan zikirin lahi to waye ya fi zalunci kaga shine nan sai Allah madaukaki ce ara'aita alladhi yanha 'abdan idza salla ara'aita in kana 'ala al-huda shin ya kake tsammani kuma a ce wannan mai sallah akan shirya yake ba sallah yake yi kawai sallar da bata inganta ba sallah ingantacciya yake yi kuma sannan a ce wai ga wani saboda ƙarfin hali da kai matuƙa a cikin kafirci da kai matuƙa a wajen ketare iyaka Allah shi ya ce sai ya hana shi har ma ya dau alwashi ya ce in ya ganshi yana sallan nan sai ya taka bayansa sai ya taka wuyansa kayi mamakin wannan tsaurin ido da dan adam yake da shi irin su Abu Jahlin da kuma afra sa wato ƙyanƙyasarsa wanda ba za a gushe ba ana samun su a ban ƙasa ba za a gushe ba yadda ba za a gushe ana samun mutanen kirki ba irin wannan abdin iza salla din to haka kuma ba za a gushe ba ana samun ara'aitan ladiyan ha haka za a ci gaba da samun shi akwai abdan iza salla akwai ara'aitan ladiyan ha haka za a ci gaba da samun su suna nan haka za a ci gaba da rayuwa to shine Allah madaukakin sarki yace ara'aita in kana alal huda me kake tsammani kayi mamaki a ce wannan bawan da zai yi sallah kuma ake neman a hana shi akan shirya yake abin da ake ce ma alhuda shine abin da ka san shi ta ilimi abin da ka koye shi ta ilimi shine ake ce masa alhuda duk abin da ka karanta kana da dalili a ilmance to shine ake ce masa alhuda shi yasa malam ibn qayyim yake cewa al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka wa taqlid yastawiyan al'ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi abin da ake ce ma ilimi shine sanin shiriya bi da dalilin ita shiriya ma za ka yi sauyani wa taqlidu da wannan da kawai ka ga wani na yi ka kwaikwaye shi ba ka da ilimi ba za su zama ɗaya ba da taqlidi da ilimi ba su zama ɗaya taqlidi ka ga wani na abu baka san hujjarsa ba baka san dalilinsa ba kai ma sai ka kama yi har shi ne suke da abin da suke ce ma at-taqlidul a'ma at-taqlidul a'ma kwaikwayo kwaikwayon makahu mutum ya zama kawai yana ganin wani na yin wani abu me ya hujjarsa me ya dalilin sa bai sani ba shi ma sai ya kama yi to shi alhuda ke alhuda mutum ya san shiriya ya san ilimi kuma ya yi aiki da ilimin to shine ake ce masa alhuda to annan sama shine alal huda akan shari'a yake akan shari'a yake annan sama shari'a daga ubangijinsa Allah madaukakin sarki ya ba su shari'a والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى annabi sama bai bata akan jahilci ba sannan bai bata akan ilimi ba Allah madaukakin sarki ya kintsa shi ya shiryatar da shi tun kafin ya aiko shi a matsayin manzo shi yasa bai da mummunan tarihi bai da ashabatu shauda ba yi da baƙaƙen shafuffuka a tarihinsa shi Allah madaukakin sarki ce aw amara aw amara rabi taqwa ko kuma wannan bawan da ake son a hana shi a yi sallah amara bit taqwa ne umarni da ai taqwa التقوى امتثال أوامر الله على نور من الله واجتناب نواهي الله ala nurin min Allah abin da ake ce ma taqwa shine aiwatar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi kuma akan haske daga Allah sannan a nisanci abubuwan da Allah ya hana shi ita ma nisanta a kan haske daga Allah maɗaukakin sarki to a nan sama ga alhuda sannan ga taqwa shi yasa al-allama ibn ashur a cikin tahmid wa tanwir yace wannan auɗin wani shi domin aula fa'idantar da zaɓi ne auna fa'idantar da kowancan kowancan. ita ko tana haɗawa. to sai ya ce wannan audin wace أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى na alal guda wa a وأمر بالتقوى kuma yi umarni da ai takwa bayan shi ya shiryu annabi sallallahu alaihi wasallam akan shirya yake to bayan ya shiryu sannan ga babban aikin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi shine al'amru bit taqwa ya umarni da cewa abu Allah ya umarni da cewa a ka a saba ma Allah ya hana mutane saban Allah ya umarce su su bi Allah to kuma wai sai Abu Jahal ya ce sai ya hana shi ba zai yi sallar ba wannan yana nuna mana mahimmancin sallah yan uwa a matsayin tsari na kyautatuwar ɗabi'ar mutum da kuma gyaruwarsa addini ba yadda za a yi ka gyaru ba ka sallah ba yadda za ka yi ka gyaru ka zama mutumin kirki ba ka kula da sallah ko kana yin ta yadda ka ga dama baka koya ba baka je an koya maka ba ba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake yi ba to ba yadda za ka yi kakin su ai shi yasa Allah mu ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita sallah in ka ga mutum yana yin ta to tabbas za ta hana shi abin da yake alfasha da munkari shi yasa aka ruwaito daga Imam Al-Hasan Al-Basri ashari daga gare shi aka zo aka ce musa ai ga wasu mutane nan suna saban Allah sai ce hal yusalluna suna salla. aka ce ai suna sallah sai ce a to ba sallar gaske suke ba da suna sallah lanahatu lanahatuhum anil munkar da ta hana su da munkari. akwai hadisi amma hadisi ne da bai inganta ba cewa duk mutumin da kaga yana sallah sallarsa bata hana shi alfasha da munkari ba to Allah bai an san sallarsa hadisi ne da bai inganta ba amma wannan magana ta Imam Al-Hasan Al-Basri ita ce tabbatacciya yace tabbas da sallar gaske suke yi Allah na an san sallarsu to da shi ta hana su wannan miyagun ayyukan da suke shi yasa kaga sallah tun kafin a koma madina aka ce a yi ta Tunda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi fa ana sallah shi yasa na Aisha radiyallahu anha a cikin hadisin Bukhari take cewa فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة safari wazirat ala صلاة الحضر farkon sallah raka'a bibbiya ake kowace sallah asuba biyu azhar biyu magariba biyu la'asar biyu isha'i biyu sallar tafiya sai aka batta a raka'a biyu a salloli masu raka'a hudu domin ita sallar magariba ba a mata kaso ita kuma sallar asuba ita ma ba a mata kaso dama ita biyu ce hmm? ha hadisi yake cewa ita sallar asubahi ta kasance ana tsawaita karatu a cikinta sai a batta a biyinta ita kuma sallar magariba ita ce wutirin wutun naha ita ce yini idan mutum ya yi sallar asuba a biyu ya yi la'asar azahar a biyu la'asar raka kai hudu la'asar a hudu to magariba zai yi uku kaga uku za a samu mara to maran nan ta kulle masa sallolan yini kenan ya yi wuce ita kuma sallar dare sai a fara yin isha'i annabi sama kuma ya ce ij'alu akhir salatikum bil layli witran ku sanya sallar da za ku yi ta ƙarshe da daddare ta zama mara kare kenan to shi yasa magriba ba a mata kasu eh, ba a mata kasu to kula da sallah da tsare ta yan uwa ba karamin aiki bane da ke gyara halayen mutum ya zo mutumin kirki amma da sharaɗin ya sallar da ma'anarta da ruhinta sannan ya tsare lokutanta ya tsare mata rukunnanta ya tsare mata dukkan abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya umarta a tsare mata kun ga nan ana bamu labarin farko farkon fa musulunci ne amma gashi nan Allah yana bamu labari game da sallah gashi har Abu Jahal a matsayinsa na katan kafiri yana son ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallam yin sallan nan sai Allah madaukakin sarki ya ce a ra'aita. A ra'aita in kazzaba wa ra'aita ka yi mamaki me kake tsammani in kazzaba wa tawalla idan shi wannan kafirin mai hana bawan Allah sallah